naku hmm. suna neman shawarwarinmu muna faɗa suna shiga ciki suna gyara domin me yawan malamai da yawan masallatai ba shi bane addini ba ta addini sanda muka taso za mu je masallacin juma'a kila za mu tafi kusan kilomita biyar shida daga wani masallaci hmm. amma ga dukkan ko ina da shi ko ina an tara masallatai kuma hmm. watan azumi ya zo ba koya mana alola da sallah da mu'amalar ake ba kullum koya mana cin mutuncin juna ake yi abin ya wuce kuma ya koma babban giwa gaba ɗaya hmm. don haka ya kamata shugabanninmu na addini su shiga cikin wannan lamura shine za a kawo gyara shine za a kawo mafita amma in dai ba su shiga ciki ba wallahi munin abu ma yana gaba to malam sha'u wanda aka fi sani da baban nana bari mu dauki bangare na uku bangare na uku akwai harka ta siyasa duk da yake a zamanin yanzu siyasa ta riga ta shuɗe ana jiran gwamnati ne ta shigo me shi kuma a wannan bangaren laifin wani za ka zo ka tarar da a lokacin siyasa an yi amfani da waɗannan yaran da nake gaya maka da wanda suke zaune a can da waɗanda suke gwangwan da wanda suke sa matsatsan kayan nan bangaren maza da mata an ɗauke su ana harkar siyasa da su ana ba su kayan maye ana sha shin nan laifin nawa ne ne Nan masu siyasa ne ko na iyayen yaran ne? ko ko a'a yaran ne wa yake da wannan matsala to laifin na fuska biyu ne na'am laifi na shugabanni ne masu siyasa masu neman takara fuska na biyu laifin mu matasa da ba mu da tunani hmm. ba mu da fahimta muna da kwaɗayi ni dana da muke magana da kai lokacin sakon tenuwa na mulkin su sanjo. A nan jihar Kaduna ina jan bos an ɗauke ni a kasuwar bacci. Mun je taro na ɗaya daga cikin jam'iyyu da suke neman takara a jihar Kaduna. Mm. Wakilin ɗan shugaban jam'iyya ɗaya daga ciki wanda bai dace a mace sunansa ba. Mm. Ya faɗa mana cewa ‘yan unguwar sunusu na ɗauka wannan lokacin. Kujerar unguwar sunusu ta gidan gwamnati ne. Da haka su yi do or die lallai sai an ci zaɓe a wannan kujerar. Mm. Idan har ba a aka samu matsala wani ejen na jam'iyyar hamayya ya yi wani takatsan wani rai da sauransu mm. su batar da shi zai ba su wannan lamba ta musamman babu wanda zai kwana da muka fito dama ni dubu biyu da ɗari biyar aka ɗauke ni shata a wancan lokacin eh, an ba mu kuɗi naira dubu ɗari biyu da sittin mm. aka biya mu kuɗin motocin. aka ce a tsaya a raba wannan ce ni in dai za a raba kuɗin da za a bani dangin kashe wannan kwana ba za ni ba na karɓi kuɗin mota ta na wuce to anan Allah ya taimaka aka samu mutum uku daga ciki suka ce su ma ka dai wannan kuɗi dan su kashe wannan ya <coughs> na'am suka shige hmm. to nan dai muka bar su ba mu san yadda aka karshe da sauran taron ba hmm. kaga a matsayin ka ne mai neman shugabancin al'umma da sauransu hmm. kuma kake san in kana shugabancin ka zauna lafiya da wannan al'umma kokari kake ka hada kawunan su da su nasiha da yadda za a yi zaɓe lafiya tashi lafiya mm. amma don saboda buƙatar ka yadda idan wani zai kawo cikas a gurin ko jam'iyya kaza za ta yi lidin kuma ku ba za ta yi lidin ba ɗansa a ciki ba ɗansa a ciki ku barar da agent ɗin ku yi duk abin da za ku kuma mutu zaɓe dan haka ko kun barar da agent ɗin 'yan sanda sun kama ku ba za ku kwana ba mu za mu waya daga gida za ku rawo ku. ba wata matsala to wato ta idan na fahimce ka laifin duka da su shugabannin da matasan da ita hukumar da ake kamawa a kai ta ta san laifin da yayin amma kuma take saki ta abin da eh, kowa na da nashi laifin mataki a kai ba bari mu je bangare na hudu bangare na hudu kamar yadda nake ga maka akwai magana bangaren kanikanci wa'inda zaka ga cewar an suma su ta koka kan cewar in dai zaka ba da gyara ko da zaka yi bambatu bamba ka tafi da su da su wajen masu siyan kayan to akwai wani saukulla da ake wanda za a iya siyan kayan su fitar da nasu a ciki su saka nasu a cikin cinikin su kuma masu sai da karafunan su ko wani abu da aka siya su fitar da su nan kuma aina matsalar take matsalar tana daga wajen masu siye da sayarwa to abin bance mana ni din nan zaka nayi kafinta eh. na yi kanikanci kuma yanzu haka ina harkan mota ne kuma nayi yi harkar gine-gine eh. duk sanda zan je kan magana sana'a ta siyan kaya nakan yi shiga na irin wannan aiki ne yanzu dai ka gani cikin bakaken kaya hmm. gyaran injin mota muke yi da tashan mun shiga na kanikanci eh. idan na je siyan kaya hmm. abinda za a sayar da bakanike naira goma hmm. to ni ma za a sayar mu a goma amma idan na sa shadda ko na shiga ta ado don Allah da wannan abun ko da na je da bakanike ko na je ni kadai sai na saye shi naira sha biyu zuwa sha biyar an gaba ko sun bata kasuwanci kuma mutanen mu. sun shiga cikin kasuwanci kwan su gyara hmm. sai ya kasance su ma son zuciya ya shiga kawai ai kuɗi dare ɗaya hmm. yau idan ka ɗauki kafinta ya zo ma estimate ɗin kayan aikin gidanka gaba ɗaya baka idan ka jefance ka za a yanka ma katako 2 hmm. by 1 za a yanka ma matsayin 2 by 2 sai an cire mai wani abu su ma kuma masu yankan sai sun cire wani abu dan a yanzu can da muke da kai har wasu kafintoci na ji suna magana in kana son a yanka ma katako hankalin kai cika katakon kai cika daidai sai dai ka je nasarawa tsirkaniya daidai youtube din nan na mm. ibb mm. akwai wani bawan allah mai yankan katako a gun mm. shi ne zai yanka ma katako tsakaninsa da allah amma in ka jefan teka katakon ka ba zai cika ba kuma ko nan gefen unguwanni in ka bojan ma sai da katako yarba suna sarrafa da biyu uku haka za ka je ga 2 by 2 tankar 2 by 1 2 by 3 tankan 2 by 2 2 by 4 tankan 2 by 3 babu tsoron Allah ciki wanda akwai aya da ke magana akan awo walil mudaffi awon nan fa ba fa wai awon masara ko awon shinkafa ba kare duk abin da ya wani abu da ya shiga cikin wannan awon eh. amma malamai suna kallo yan kasuwan suna kallo wasiku yayi yawa a ciki an rasa ta ina mafitar take hmm. to wayannan abubuwan su ne mafita sannan kanikawa zai zo ya kwance naka mai kyau ya ce ma ba shi da kyau hmm. ya je ɗauko wani sabo a sayar maka kuma nakan ya mamaye ka ya ɗauke shi hmm. ko kuwa ya kwanta a ƙasan motar kai ta tsimi tsimi kaza ne ya lalace da sauransu sai ya kirkiro wani ƙarya da zai ma gyaran da zai yi a naira goma sai an kai shi naira hamsin ko da zai minti talatin yana eh, gyaran ya gama a sai kai awa ɗaya ko ya kwana ma da son zuciya da sauransu eh. ashe kuɗin nan da an samu an yi abu mai nisa a sai waya to bari koma can baya Ah, da aka yi maganar malamai na raga malaman addini a unguwa mm. zaka so ka raga kamsa salawati zai wahala ka je unguwa baka ga an nuna maka ga limami ga dattijo ga mai unguwa ba yanzu shin wa'ina kana ganin a yanzu a society da muke ciki ba sa iya magance wannan matsala ta unguwa ba sa iya magance matsalar unguwa abin da suka iya magancewa kawai bukatunsu saboda son zuciya